Daga ce Fadi, wane ne Malam Rashad? Malam Rashad baban kowa ne, Malam kowa ne. Kuma ilimin shakin gwamnu ga ko zan yi Kafin ya continue wanda muke magana shi ga shine sarkin Failan Teki baki da kuma mayor na Istanbul. Sunan shi Habibu Obe. Mu ci gaba. Malam kowa ya san hali ne Malam Rashad cikin Ghana, da sama. ba wani mu zo ce malam ba duk wanda ji suna malam bashar guda guda ne masu san ko da muna da wanda risanta ne suka san shi amma shi ba mun mu kakan mu ne malam ne ko mun mu ne cikin zango kuma shi ya da mun ko da malam da da ne kaji ka lizi sinan ne eh, ga awal masur fulani me za ka ce game da wanga taro dimais malam hazuwa yau wani irin rashi mutanen kuma shi da kuma in aka ce gaba da brief history ba malam me zaka ce gaba da malam rashad malam rashad malamin kowa malam rashad albarkan shi Allah ya mai malamin malum mani ko muka koyi rayuwa da shi har muka kai ejin gaske da malam ba mu taba ga aibin malam ko dai ba sai dai abu ma ya barke malam su ne masu zama su gyaran shi ana samu yadda ake so wurin tafsirin malam na taba jin wani tafsiri wallahi wallahi na tabbatar ɗaya eh, malam malam malam malam kan kalma ya illa ma ne illa kan wani aya ne ya rike tubu shi ke bayani wannan illan ne isa malam rashad dai yin ce wallahi mun yi rashi amma alhamdulillah da yin rayuwar da ya yi irin shi da yawa ba su kawai shekaru suka tafi to malam ya ya ba da shekaru kusan dari yana rayi ya kuma karantar ya tabbatar da malamin shi kenan malamin shi malam dantano tarihin shi muka ji to amma mun ga malam dantano cikin malam rashad kisa mm. Allah ya saka malam da ya tafi amma bai tafi ba karatu da ya bari muna nan muna faman ji kusan ce ma akwai da wani social media suna kawo karatun malam mm. mun kuma mu je muna ji kakan malam ya mutu amma me ya mutu dai kan gangan jiki amma ruhin shi na tare da mu da karatun shi sa malam Allah ya saka mai Allah ya biya malam halin malam Allah kara musu hakuri malam da yake kwance mun tabbatar yana ci aljanna to Allah ka saka kai ta amin amin rayuwar shi da yayi in rayuwar manzo Allah ya shifida mana kenan yace bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna mm. yasa mun san malam insha Allah yana rayi ubangijin shi da kasun da yayi yana azurta shi rami kabarin shi Allah ya yi famu da shi ne kuma Allah ya saka maka jawabi Allah ya kare ka jama'a baki da Allah ya kare wallahi Allah amin amin amin mun gode sosai mun gode